Yau a cikin wannan shiri za mu kawo muku sirrin sunan Allah ne ya Rahim. Kamar yadda muka saba mun ɗauki sunayen Allah ɗaya bayan ɗaya muna bayani dangane da asrar da fa'idoji da suke tattare da wa'innan sunayen Allah wayanda idan aka roƙi Allah da wa'innan sunaye ana samun biyan buƙata. Yanzu ku biyo mu a cikin shirin. Auzu billahi samiul la'alim mina shaitanin la'inir rajim bismillahir rahmanir rahim wa bihi nasta'in wa huwa khairun nasirun wa dan uwa masu daraja masu bibiyan wannan tana mai albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh barkanmu da wannan lokaci barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shiri kamar yadda yana bayani a baya cewa yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya na kawo muku fa'idoji daga cikin wato asrar na sunayen Allah ɗari ba ɗaya wanda a jiya mun kawo fa'idan ya rahman shekaran jiya mun kawo fa'idan ya Allah wanda dukkansu ana amfani da su a roƙi Allah akan yi zikirinsu a roƙi Allah a samu biyan bukata to yau za mu tashi a sunan Allah na ya rahim kuma zan kawo muku fa'idoji guda uku da yadda za a yi amfani da wannan suna na Allah ya rahim a samu biyan bukata wato bukatoci daban-daban aƙalla bukatu guda uku amma kafin nan ina kira gare ku idan kuna son mu ci gaba da wayannan shirye-shiryen to ku danna mana like ku yaron wannan bidiyo domin duk wani wanda yake shirye-shirye zai so ya ji idan jama'a na ra'ayin wannan shirin kuma hanya kawai da muke gane cewa jama'a na son wannan shirin da muke yi shine su danna mana like sannan su yi sharing din shi wato jama'a su amfana a kamar yadda muka sani daga cikin sunayen Allah ɗari ba ɗaya akwai ya rahim to ita wannan suna na Allah ya rahim wanda za mu ga ta bayyana ma a cikin wato bismillah bismillahir rahim to za mu ga ita rahim dinnan tana da fa'idoji kuma malamai masana abin da ya shafi addu'o'i sun yi bayanin yadda za a roƙi Allah da wannan suna na ya rahim kuma a samu biyan bukata a daga ciki duk wanda yake da wata bukata yake son Allah ya biya masa wannan bukata din zai yi sujjada ma'anar sujjada ba sai yana sallah ba in yayi alwala kila ya gama fila ne ko ya gama sallan farilla sai ya yi sujjada idan ya yi sujjada sai ya zikirin wannan suna na Allah ya rahim ya rahim zai karanta ta ƙafa 258 a cikin sujjada ma'ana zai yi zikirin ta ƙafa 258 a cikin sujjada sai ya yi ma annabi salati misali ya ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad ko sallallahu ala Muhammadin wa alihi idan wannan salati sai ya faɗi bukatansa ga Allah mun sani Allah na biyan duk bukatan da aka roƙa a cikin sujjada to ina ga ka faɗi bukatan ka bayan ka roƙi Allah ka yi zikirin sunan Allah ya rahim tabbas za a dace za a yi nasara da Allah subhanahu wa sai fa'ida na biyu daga cikin fa'idoji na sunan Allah ya rahim da kuma yadda ake amfani da ita shine ah, daga cikin yadda ake amfani da shi shine ah, domin tabbatuwa akan imani mun sani rayuwar duniya ƙararriya ne babban gurin kowane mumini shine ya cika da imani ya samu ubangiji cikin salama ba tare da ya yi laifin da za a azabtar da shi ba to idan kana son zuciyanka ya zama yana da laushi ya tabbatu akan imani ana yin wannan zikiri a kowane lokaci ko bayan sallah da addu'o'i duka sanda mutum yake addu'a menene zikirin shine mutum ya ce ya Allahu ya Rahmanu ya Rahimu ya muqallibul qulub sabit qulubana ala dini idan ka yawaita wannan zaka tabbatu akan addini wani yana daga cikin fa'idoji da asara na sunan Allah ya rahim sirri na ƙarshe na wannan suna mai albarka ya rahim ne ah, ana son mutum ya samu wani wuri fili ma'ana ba a cikin ɗaki ba wurin da ba sama ba ba eh, ma'ana kawai daga kai sai sararin samaniya sai kai sallar nafila abin da ya sauka in kuma ma ba za ka yi sallan ba za ka iya wato yi kawai kuma ana so daidai lokacin da ya kamata a yi wannan aiki shine tsakanin magaruba da isha'i sai ka samu fili ko a tsakan gidanka ne ko da wani wuri inda dai ba rufi ba ne sai ka zauna sai ka yi zikirin sunan allah ya allahu ya rahmanu ya rahim bi aunillah wannan zikirin shi za ka yi zan aje muku a screen din wannan bidiyo ya Allahu ya Rahman ya Rahim bi aunillah haka za ka yi har so 320 idan ka yi haka ka faɗi buƙatanka mana ka roƙi buƙatanka a wurin Allah da izinin Allah za ka samu wannan biyan buƙata wannan kaɗan kenan daga cikin fa'idoji na sunan Allah na ya Rahim wa'innan sunayen Allah da muka fara kawowa guda ɗari ba ɗaya ne fa kuma yanzu uku makai saboda haka idan kuna so mu ci gaba da faɗa maku wa'annan fa'idojin ku danna mana like ku yi comment a ƙarƙashin wannan bidiyo sannan ku yi sharing ɗinsa mun gode wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh